muna suka da wata damar karin bayanin ta kaɗan da yake dai mun yi mun yi wannan karatu mun sake mai mai amma da yake mutane na bukata na su san su kala ainihin tantance wannan tunani ko kuma tantance wannan baiti wanda ba da ya kawo shi da zaɓu rawi cewa haka aka bukaci a rubuta amma suna cewa albayanu la ya juzu ta hakimu wa mutum hada bayani zai kamata a yi jinkiri ne da lokacin bukata wannan abin mutane da bukata da shi lokacin a karbuto za a karanta a rubuce da da an yi ta bayani a kai da za a tafa wanda ke kaɗe a suna a suna da hau ayyar misali a kan takaituwa a nitace suke izali ko kashi ne islamin buhari izali na buhari shi ba da ɗaure zai ta'ala fa in sabo a samu su za ta wa'adu da za ta faru da jiran a duk na'udullahi da muhammadu al-musulmi قال حدثنا ابو رودي قال ربيع الاماره هذا عبدنا شوبة هو الدين محمد هذا حديث علي آه، يحدث يحدث عليه الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وميت أوما من الناس هذا حديث أفريكاني تحتاجي وانا شيء إجلالي له حاجة لا إجلالي له لمنا الذي حرام قالوا أن إجلالي كتابه الأهلان بياني هذه هم اللي بيت الحكيم وقد أنت تعمل تطور شيء أثناء النبي يتطور يوم أثناء آيات الحمد فأما السلامة

domin kasance bayanin mishi hidai guda ba sai an sake mai da shi ba wannan isnadi da mun haka da shi ne isnadi na buhari to ga isnadi na muslim nan isnadu muslimin fi bada da amri kitabin nasa hatta ya qulu la ilaha illallah yake a cikin abu da sama مالك بن عبد الوالد حدثنا عبد الوكيل السفاري عن شوبة هو ابن محمد بن زيد عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك hadisin nasa al-hadisa to in an ka kiba da tsari da muka karanta na farko na buhari da ta azamirin umara halatti hadis na duba duba an wani ibn muhammad an ce a yau nan ko nan kuma shi ina ne na wannan wa na azumaki da hasani an duba duba an wani ibn muhammad ta yi duba nan da an wani ibn muhammad to wanda duba cikin masu ruwa da hadisi babu wanda ya zo da hadisi da ruwa da nuna muhammadu su zai abdullahi ne kuma da ba duba ba saboda da shi duba an wa gidan ne muhammadu an ta yi kuma da ko to in ka ci ba don kuma amma ta in muka ce an rabi wa umara ta ga in ka koma ga ainihin wasan dajin da muke ko kuma bakar da an kasa in muka ci ba wa ibn muhammadu sai yi riwaya wa da tuba an wa kenan شوبة أحد بن محمد فوق وعشان كتيبة نفر مدد الرواية وحديث رواية ابن محمد شوبة ابن الحجاج أنت أيضا فوق وشوبة أشوفما يقولا ولاية كتاني شنا دواء دواء شنا دواء حربين وغمانا دواء شعب رجل الزباري أول an duba ko a shirke da in katiba hadisi in mun hukuma wanda sun ɗauki hadisi da ke duba hadisi shi ba ya zama hadisi حديث جارك في الألوان كثير ثم لتوبة عمرية ثبت في توبة وأن الشيء أولا تفضل جدتها أثناء أولا سنة أثناء سنة ده أدل أكون قول إسلامي إن التحاليتي إن التحاليتي ده أكون إسلامي إن التحاليتي ده أكون إسلامي ده إن التحاليتي ده أكون إسلامي ده إن التحاليتي ده أكون إسلامي daga mahaifi ne muhammadu zaidi muhammadu zaidi an jaddihi an adijadi ko an adijadi an jaddi alihi an jaddi alihi da kaka mahaifi ne shi an waki nan shi a kuma abdullahi da fara yanzu ta ce take wani dole muhammadu muhammadun da zaidi zaidun da abdullahi da fara a shi in ka ba muhammadu jikan wana sai ka zo lafiya kuma da a ke ke nan karuwa ya an abiki an abiki an ajiyar abiki an ko to kaga ake ke nan yanzu a wani ibn muhammad abiki wa shine shine abin nan shine tabi